yawa to malam sha'aban wai yaya wannan zaben sabon sarki din ne malam dan mai gaskiya magana duk da dai zan yi nuna da karantun shekaru nan da lokacin da aka yi zaben sarki na baya wanda daga shi sai wani shine na mai martaba sarkin kana annabi da ka abu marigayi da fatan Allah ya farka masa halayen sa na gare su shi ba ni ba a ido ne ba tunda magana ake tunanin shekara hamsin da a ɗoriya da san yanayin da ake yi da ƙa'idoji da ake yi na wurin da sarki da sai dai da yana al'amari ya faru an da nemar da sarkin kan ranar da ta ado bayar Allah ya karɓe shi kamar yadda muka ga a jiya lokacin da mai girma gwamnan jihar Kano injina da Kirabi da Musa Kwankwaso wanda zuka ga tsari na kundin tsarin mulkin kasa shi ne mutum na karshe da zai tun ya zaɓi ɗaya daga cikin waɗanda aka kawo sunayensu wato daga san makaranta waɗanda aka su ne masu da tsaki na cewa bayana bayana bayana daga cikin adadin al'umma da suke sada sun cancanta dukkanin su kawai irin Allah ya yi shi ne Allah ya tsirmata shi zama mafarki ya zama. na nasara mai girma gwamnan jihar Kano a jiya cikin jawabansa da na saurara yana maganar cewa mutane da yawa suna kana gangamin cewa shi mai girma mai martaba sarkin Kano malam Sani Sulami da Sanusi hasali na babu sunansa a cikin waɗanda wato masu zaɓar sarki yi kan suka kawo mai ya juya baya ya kalle su na kalli a kwasan talabijin yake cewa ba su nan su ne suke zaɓar sarki sun hudu kuma ne su sun girme su ɗaya ne kaɗan wasu iyayen su ne suka samu ka ne ɗaya ne za a iya cewa shekarar sun kusan zuwa ɗaya wato yana da sun kane sai cewa sunayen da suka kawo mata guda hudu akwai sunan mai girma mai martaba sarkin kano wato malam kalli suna nuna kalli a cikin wannan suna yake ba ma wai akwai su a ciki ba yana cikin na gaba-gaba a cikin waɗanda aka aka kawo masa wannan suna wato a sama sama kenan ko yake wannan al'amari na zaɓen sarki yana ɗaya daga cikin abubuwa da ya fi da su a zamanin sa na gwamna da wancan lokaci da kuma wanda ya shafa kimanin shekaru uku don ya wato matuƙar suna da tunaninsa ya daɗe yake yana ta nazarin yaya ya kamata a yi ya kamata a zaɓa a cikin waɗannan mutanen guda uku dukkanin su dai kare da sun cancanta amma kuma ɗaya za a ɗauka yake da za a iya wa yake a raba gida su da yake yana da mutane kan kashi da wanda duk ya kamata a ce sun zama farki amma sakamakon cewa ita ka ta sarauta ba a sarauta ko kuma ba a ne da ya tsare ba sosai a kai yake ya tuntuɓi waɗanda suke masana na ta fuskar sarauta da kuma masana na fuskar al'amuran yau da kullum da kuma sauran al'umman najeriya wurin fuskar wane a cikin waɗannan mutane yanzu da kamata ya zama sarki kalin sarkin kano yake da addu'a da kuma shawarwari Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa malam sanin kuma ni sanin shi ne wanda Allah ya nufa ya zama sabon sarkin Kano to yaushe sabon sarkin zai tare ne a fara kuma kuma kuma bayan da shi kanka mai girma gwamnan jihar Kano ya kammala bayaninsa shi ma malam sani kuma ni sanin sabon sarkin Kano ya yi maganganu waɗanda cikin maganganun nan zan ce cewa sun kan taɓa tunanina yana cewa ana cewa akwai rigingimi a tsakanin da babu rigingimi ya kuma yi alkawarin haɗa kai da tare da ci gaba da zumunci da turawa akan abubuwa da mai martaba sarkin kano ne a nabi da ta'adaza wanda yake cewa mahaifansa ne wanda ya shaƙe da shi bai shaƙe da mahaifansa ba kuma ya tabbatar da cewa matarsa ta farko da ta kusan shekara ashirin da biyar yar mai martaba sarkin kano ta yi alhaji da ta'adaza yake cewa ya yanzu da abubuwa da dama a hannunsa kuma da za yi tunawa maganganu da mutane suke faɗa da kuma ni ban da zan iya cewa na san da iya kan karamin shekaru na musamman lokacin da yake gwamnan banki a najeriya za a iya cewa ya kwatanta wajen riƙe amana da adalci da gaskiya shi ina ganin ah, idan dai allah ya taimaka ya dafa masa kan za a yi kasance an sami makarantar sarki kuma kamar yadda na faɗa maka ah, a baya na yi wasu abubuwa waɗanda suke na mu'amala ne a da misali baya ga bibiyar rayuwarsa da lai ya iya cewa mutumin nan bai dauki rayuwa da zafi ba ba kuma ba shi da fushi ba shi da riƙe sannan kuma shi a kan kanka baya fifita kan wato wani da wani shi ya ɗauki mutane kusan ɗaya ne baki ɗaya sannan idan ya kalli farkar fuskar addini ya iya cewa yana da ilimin addini ne ya san ɓangaren karatun addini sannan kuma yana da magana ta abin da yake karatu na zamani idan zai iya tunawa akwai abin da ya faru a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu bayan na zama da mai girma ɗan matan kan yawon kan lokaci na je ƙasa ne ƙarfi wato masallaci ne alfarma yana kalla sai na tafi sai ɗaya daga cikin yan uwa sai da sai ni domin na halarci wato inda ɗakin su yake a cikin wasan ɗan da yake ɗancan a nan gaban harami na birnin makka a wani lokaci na a zai da ba ni sha'awa ta ne burge ne sai na za a ce ke karatu gaba gabatarwa na wani mutane na gara da sa'adu kina baina manazil iyaka na abu da iyaka na sa'in littafi ne wanda yake wato aka yi nazari sosai kan tajibi kanin Allah wa aminin Allah shi a wanne lokaci daga cikin ɗan uwansa da dukkanin masu ruwa da wanda yake da ruwa da tafi a kansa da sauran abokanansa ya kirkiro wannan karatu ne daga karfe shi ana yadda da sallar al'asar zuwa sallar magriba idan aka fara ba za a kammala nan karatu ba sai lokacin da aka yi kira sallar ba sai a tashi a yi sallah a nan a yi buɗe shi da sauran yan uwa da kamar arziki katon hali ne da yake tafiya sun nuna dalilin da ya samu da wannan karatu sai su ya kula yawanci mutane idan suka tafi ƙasa mai sarki ana tafiya ne da shirin ibada a zahiri amma kuma a baɗini idan aka je sun kasance an ɗigi da yawace ta zama a zuwa haka ne a kai zanzanin da siyayya da sauran sun kirkirin wannan karatun wanda duk yake da ruwa da kasu akan su ba da hidiman da za su fita daga wuri sai zai su gabatar da karatu ka kai wannan tantaccen addini wanda a kwanaki goma karshen nan har aka kammala kasara yake ta iyaka na abu da ya iyaka na sa'in da iya kammala ba tun da aka kammala tun da aka fara tun daga goma ashirin goma karshe goma karshe kwanaki goma na goma karshe sannan idan bai kalli kakkar kuma aikinsa idan zai iya tunawa na gabatar da wani shiri a lokacin da aka ba shi gargan ganyen bankuna na nahiyar afirka a shekara ta biyu da uku a markash ta kasar morocco yadda bayan an kammala taron masu ruwa da suke a harkar kuɗi na nahiyar afirka suka ce sun zama ma zane suna nika su a wancan lokaci domin ya zama shi ne gargan ganyen bankuna na nahiyar afirka kamar yadda a shekara ta a wannan shekarar dai shi ma wani taro da aka gudanar a washington dc shi ma bayan taron wato kuma da kuma bankuna na duniya shi ma suka ce sun daɗa bashi wato wannan kyauta ta jirgin gwamnan bankuna na nahiyar afirka kuma da za su iya tunawa a financial times magazine ta taɓa wallafa sunansa a cikin mutane ɗari masu matuƙar tasiri a duniya da faɗi da faɗa a biyu to sai muke ganin cewa ah, idan Allah ya shige masa gaba kuma al'ummar jihar Kano suka kaya shi da addu'a da zai kasance an yi zaben tunan gargadi za da cewa duniya amerika afirka kasashen da bai duka sun karrama su sun yi da sun ba su lambobin da zai ina ganin cewa da ikon allah ba za a cikin kunya ba